السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وبعد يوم مر كلهم الله يساك داود مو تكينشي قبدا كراتم منوانا لتا في الفية ابن مالك وكما يدعى كسابة إن شاء الله زن كارنتا سيء كارنتا كان وأخواتها ترفع كان المبتدس من والخبر تنصبه ككان سيدا عمر ككان سيدا عمر ككان ظل بات أضحى أصبح ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال برحة أمسى وصار ليس زال برحة فتئ وانفك وهذه الأربعة فتئ وانفك وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعه ومثل كان دام مسبوقا بما ومثل كان دام مسبوقا بما كأعط ما دمت مصيبا درهما كأعط ما دمت مصيبا درهما وغير ماض مثله قد عمله وغير حال له قد عمل إن كان غير الماضي منه استعمل إن كان غير الماضي منه استعمل طيب ساتن دي وجه منقم بياني كم مبتدا لخبر مكي بياني مواضع ورا رند أكي شاري خبر وجوبا مكي بايا لولا idan mubtada ya kasance nassi ne a cikin yamini na rantsuwa kamar la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun ko ko ya kasance mubtada masdari ne masdarin da yana aiki irin aikin fi'li aka samu sunan da ya tsaya madadin khabar wanda shi bai inganta ya zama khabarin ba sai ya bayyana a matsayinsa na hal sannan muka yi bayanin cewa kuma ya inganta ko wajibi ne a cire khabar idan aka samu wawun ɗin da yake tufidul musahaba wato tana nuni akan ƙawance sannan muka ce ya inganta an ya ta'addada al-khabar aw an tata'addada al-akhbar wato idan to khabar biyu uku hudu biyar to ku duba abqariya irin ta maza wato bajinta da kuma hazaka da ya gama da mubtada da khabar yanzu sai ya dauko kana wa akhawatuha kana da yan uwanta abin da yasa ake cewa kana li'annaha ummul bab ita ce uwar babin so da an ce kana kai ka san duk wani abin da zai biyo wanda ba ita ba to a kasan ta yake to domin su kuma ba su aiki sai da mubtada da khabar shi yasa yana gama zance mubtada da khabar sai ya kawo kana da akawatuha kana da akawatuha sun kasu gida biyu akwai af'al akwai huruf af'al kaman kana wa akawatuha kamar af'alul muqaraba kamar su zanna wa akhawatuha sannan huruf kamar su inna da akhawatuha ita ma kamar su la annafiya lil wahda wacce take aiki irin aikin laisa sannan kuma kamar irin su la annafiya lil jins waɗannan hurufain to kana umuman kuma ta sake rabuwa gida uku akwai abinda da yake aiki ba tare da sharadi ba akwai kuma abin da yake aiki da sharaɗin ma almasdariya ta gabace shi akwai kuma abin da yake aiki da sharaɗin ma nafiya ta gabace shi kamar misali zala fati'a infakka da bariha waɗannan hurufai guda hudu sharaɗinsu dole ne na ya gabace su kamar yadda za mu karanto shala cikin misali sannan kaman dama sharaɗinta ma almasdariya ya gabace ta wa usani bis salati waz zaka ma dumtu yani muddat hayati ma dinnan zarfiyya ce masdariya akwai kuma sauran guda takwas inda muka karanto a cikin karatunmu na farko su waɗannan suna aiki ba tare da wani sharaɗi ba suna irin kamar su kana zalla bata adha asbaha amsa sara da laisa waɗannan suna aiki ba tare da wani sharadi ba muna fahimta yi har wa yau din kuma kanin ta sake kasuwa gida biyu ko uku akwai yankin da yake tasarruf ya tasarruf ya tasarrafu tasarrufan kamilan ko tamma yana caccanzawa a samu madi a samu mudari a samu masdar a samu ismul fa'il a samu ismul maf'ul da sauransu akwai kuma wanda yake tasarrafu tasarrufan naqisa yana juyawa ma juyi eh, kada wanda yake akan iya samun madi da mudari'i amma ba shi da amri su ne waɗannan guda hudu da muka ce sharaɗi a samu nafi kamar su bariha zala da fati'a da infakka su suna da mudari'i amma ba su da amri akwai kuma kismin da la ya amalu wato shi la ya tasarrafu mutlaqan shine kamar laisa bai da mudari'i bai da amri to kana da akawatu hadin da menene aikin ta kana da akwatuha aikin sa su shiga ma mubtada da khabar sai ta yi wa mubtada rufa sai a ce sunanta sai ta yi wa khabar nasba a ce da ita khabarinta misali kamar wa kana Allahu ghafurar rahima kana zaidun qa'iman zaidun nan asalin sa zaidun qa'imun mubtada da khabar amma da kana ta shiga sai ta sauya abin دو دعاك سيمتي كان فعل الماضي ناقص مبني على الفتح لا محل له من الإعراب زيد زامتي اسمه كان مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على اخيه سنن قائما خبر كان منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على اخيه هكا كما كمان كتير كان عمر سيداً كان ماضي ناقص عمر اسمه كان سيدا خبر كان منصوب به هنا فهمت عليه شنو ولا كتيوا ترفع كان المبتدا كان ثنا هو مبتدا رفع على اساس ايه انه اسمها وتتنا مشي رفع على اساس شيء مبتدا اسما سونا ثاني والخبر شيكو خبري تنصيبه تنا مشي نصبه kamar ka ce ka kana sayyidan asalinsa ya yake kana umaru sayyidan muna fahimta yi ga suna mun samu ga kawar mun samu to malam kana ta ce mana kana kana babin ka ce kana wa kawatuha ina yan uwan kana din sai ce ga suna ka kana zalla bata adha asbaha amsa wa laisa idan ka ce zalla kana ba da labarin wanda kake badawa ya kwana yana kaza ko ko abin ya yi ni yana kaza ya yi ni yana kaza in ka ce bata ma'ana shi wanda kake bada labari game da shi ya kwana yana kaza bayatan auhum qa'ilun in ka ce afha kana bada labarin wanda kake ba akan yayi walha wadduha wal layli idza saja maw'idukum yawmu zinati wa an yuhshara an-nasu duha in kace asbaha kana bada labarin wanda kake badawa akan ya wayi gari fa subhanallahi haina tumsuna wa haina tusbihun haka amsa wanda kake bada labari kana bada labarin sa akan yayi yammaci yana kaza sara kuma yufidu tahawula min sifa ila sifa yana bayanin canjin al'amari daga wani hali zuwa wani hali sara fulanun qawiyan mutumin nan ya canza daga ranunsa yanzu ya zama mai karfi muna fahimta ai laisa kuma korewa take kai tsaye kore abu take kai tsaye laisa aljabanu shuja'an matsoraci ba jarumi ba ne an kore mashi jarinta kai tsaye muna fahimta yi tsaye zala da bariha da fati'a da infakka waɗannan duk kusan ma'anansu ɗaya ma'ana bai gushe ba yana kaza duk kusan ma'anan shi ɗaya bai yi kaza ba yana kaza lan barha alayhi akifina hatta yarji ilaina musa to shine malam ke cewa zala bari hafati a wanfakka wa hadhil arba'a waɗannan guda hudu na baya su ne daga kan wanne zala aha bariha aha fatiha aha waɗannan guda hudu li shibhi nafiyin aw li nafiyin mutba ana zuwa da su ne bayan korewa ko ko abin da yayi kama da korewa abin da ya kama da korewa shine kamar addu'a da kuma na hayu kamar ka ce la tazal qa'iman la tabrah waqifan kar ka gushe face kana tsaye kaga la nan hani ne la tabrah sannan kuma korewa lan nabraha alaihi akibina don haka suna zuwa ne bayan korewa ko kuma abin da yayi kama da korewa kore wannan ko ya kasance lafzan ko takdira misali qalu tallahi tafta'u anan kaga baka ga nafi din ba muna fahimta ai to anan muqaddar ne qalu tallahi la tafta'u ana an kaddara haka kuma yazo yazo a cikin waƙe da dama bina mawaka zaka sun kawo bayan kasami akan kaddara nafi din a wurin ba sai an bayyana shi ba to abin da dai muke so a gane waɗannan guda hudu su ne yankin da suke aiki da sharaɗin na fiyo ya gabace su ana fahimta five ga cikon na gaba nan shine dama dama ita ce muka ce abin da take aiki da sharaɗin ma almasdariya al menene azzarfiya da gabace ta wa usani bis salati waz zakati ما دمت حيا ما أولينا بانا فيها بجي ذاك شيء المصدرية الظرفية دمت ذاك شيء فعل ماضي لك إراب إنسان التاء اسم دامة حيا خبر ذاك شيء والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في تأويل المصدر ها أبينا ظرف الزمان في محل نصب على الظرفية والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في تأويل المصدر منصوب على الظرفية تقدير الكلام وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة حياتي دو سند دامة زهكا اكي ارابي انت منافع انت مالمين طيب شيني مالك اتشوا ومثل كان مثال كان داما ارين يدى كان كي ايكي داما ارين ايكي تكي amma shar'inta masbuqan bima idan aka gabace ta da ma ba nafiya ba zarfiya Ka ka'ati kamar cewa ka a'ati ka bada ma dumta musiban dirhama a'ati dirhama ka bada dirhami ma dumta musiba tunda ka sami rabo ko ka samu riba to ka bada dirhami sadaka ko kyauta ana fahimta yi idan muka duba ma dumta musiban anan za mu ga mamar zariya zarfiya dumta ta'un din nan ismu dama musiban khabar dama والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر منصوب على الظرفية تقدير سه كأعطي درهما مدة إصابتك ما تقر كاسامو شي كينان كابن درهما مفعول به ني أعطي درهما a'ti dirhaman asalin sa kenan ma dumta musiba sai ya gabatar da wannan sai ya jinkirtar da wannan mala ya gane five sai mu zo mu ga shin da mazi da mudari'i da ams suna aiki irin na mazi don ya kawo mana su a sigan mazi ne ana mala ce maka eh mudari'i da ams suna aiki irin aikin mazi وكان الله غفورا رحيما قل كونوا حجارة أو حديدة كونوا قوامين بالقسط شهداء لله طيب كم كم تشوا آه، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم كذا الرسول اسمه يكون شهيدا كورمي ashe kenan kun ga idan za a samu mudari'i a samu amr yadda kai irabin cewa fi'il madi naqis nan sai ka ce mudari'i naqis can kuma ka ce amru haka za ka irabin ta matukar akwai mudari'i akwai amr ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير وإذا da ba da kyauta da haƙuri saurayi ke jagorancin mutane wa kaunuka iyahu kai kuma ka zama shine wannan mutum alaika yasiru mai sauki ne akan ka yi kai hakuri kuma ka bada kyauta kaga kaunuka iyahu alkaf din nan mudaf ilay wa hiya ismu kaunu iyahu shine khabar kaunuka iyahu ana fahimta ai haka ka'in وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا ba duk mutumin da ke buɗe ma haƙora ba ne wai yake zama dan uwanka ba Matukar baka ga abun taimako ya taso ya zo taimake ba ma kullu man yubdi man yubdi albashashata mahallu shahid ka'inan akhaka ka'in ka'in اسمه كان قبلا اسمه الفاعل طيب هنا كائن يجي مقدر تقديره مين هو هو طب انا انا انا بنا خبر كائن اخاك سبب من شيء وارفع بواو وانصبن بالالف وجر البياء من ذاك ذو ان والفم حيث الميم منه abun akun hamun kaza ka wahalu muna fahimta ai to shine malam ke cewa wa ghairu madin mislahu qad amila a duba tabirin wa ghairu madin abinda ba madi ba qad amila mislal madi yana aiki irin aikin madi magana haka take amma shi ne ce wa gairu madin mislahu qad amila yani gairu madin abinda ba madi ba ya'malu amal al madi yana aiki irin aikin madi yaushe in kana ghairu al madi minhu istu'mila in ya zamana cewa shi wannan fi'ilin akan iya amfani da shi a abinda ba madi din ba wato kenan yana maka bayanin kamar akwai abinda shi bai da abin nan muzari bai da am akwai abin da kuma ke da mudari'in kuma ba shi da am akwai abin da kuma bai da abin nan ismul fa'il bai da ismul maf'ul to dai matukar za a iya samun tasrifat a samu madi samu mudari a samu am ismul fa'il a samu masdar yadda madi aka yi i'rabin sa haka za a i'rabin wadancan shi yasa ce wa ghairu madi mislahu qad amila in kana ghairu al-madi minhu istamila matukar ana amfani da abin da ba madi ba a cikin sa to in mudari'in ne in amru ne ai irabin sa i'rabi irin na fi'lul madi muna fahimta malamai to darasin kaman kusan ina ga shi kenan <laughs> sai tambayoyi <laughs> na ebeti eh, biyar ne na walaikum salam na in kana ghairul إيه eh? قريت هك هيك عليكم السلام يجي إن كان غير الماضي جا غير ده مسنشين اسمه كان تجين استعمل هنا إذا خبر ما بوليت هنا إذا خبر كان ايه انظام إيراني ده عليك نعم عليكم السلام ايه وما دخل آية غير مصدر بسيارة تم حربة ما تقر أنسى اسم ده خبر كما دهما چه خلاص ما دهنا مصدرية چه ظرفية ده هكا سيكا حولا شي ما لها قاني طيب. ف نواقص سبو ده باسو ايه انفاني ده ايه سوبر خبر in ka ce kana Allahu me ya faru kamar yadda wani mai kiran sallah yana cewa wa ashhadu anna muhammadan rasulallah sai mutum ya tsaya sai kuma yana cewa hayya ala sala ya ce wai haka to me ya samu annabi ka ce ashhadu anna muhammadan rasulallah kai magana baka cika ba me ya same shi kaga saboda ya kawo kambalan كغيري يعني باش اشهد ان محمدا رسول الله مت النبي النم ما يجي الله دي كهو تسيدو مغاد هكا وني يجي يجي نكرتو قران ان الله بريء من المشركين ورسوله yace wai haka yaushe Allah ya baranta daga annabi sa ka gane saboda bari'un minal mushrikina Allah ya baranta daga mushrikai mai waka ce wa rasuluhu bari'un annabin sama ya barranta sai ce a ah, wai wa rasulihi sai a yaushe ne wanda ya faru mala ai ba yace to ka gyara magana ba haka take ba so da yawa zaka ta ji muna irin waɗannan mu ce maka qad iqamatu salatu ba na gane ta wata ne zaci <laughs> qad iqamatu salatu da zaka ta ji wannan muna fahimta ai right نعم من أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر منصوب على الظرفية من ما من ما وما دخلت عليه في تأويل المصدر منصوب على الظرفية نعم ايه ايه في فعل الماضي ناقص المعلم اسمه داما موجودا خبر سيكا حول والمصدر المؤول من أن من ما وما دخلت عليه في تأويل المصدر منصوب على الظرفية مدة وجود المعلم مالي يا غاني ايه مدة اكسدة مقدمة نعم استعملها نعم فعل هنا شيني خبر كان والجملة الفعلية في محل نصب خبر كان جملة فعلية في محل نصب خبر كان نعم نعم نعم نواقص ايه saboda ba ولا توارد da إيه، ɗaya ايه نعم ايه ka'in yadda ya zo a cikin jumla haka zaka irabinsa ka'in zaka ce ismu fa'il wa huwa ya'malu amal al-fi'l sunansa damirun mustatir eh ka'in ne zamu ce misali wa ma kullu man yubdil bashashata ka'inan ma kullu man yubdil bashashata ka'inan ka gane ka'in za mu ce ismul fa'il ne ya amalu amal kana wasmuhu damir mustatir taqdiruhu huwa zamu in ka gara maka ce na nafis eh ismu fa'ilin amma in ce ya amalu amala kana to ai kuma da ma an san kana ita wace ce خلاص yawa ka gane wala na'am nawasih daban nawaqis daban nawasih sune waɗannan guda hudu amma kuma akwai waɗanda suke cewa nawaqis din nawasih ma'anar nawasih masu kankara hukunci ka gane ai wasu kuma suna rarrabawa su ce nawasih daban nawaqis sune kana da yan uwanta guda hudun can kuma sune nawasih saboda su sun tattara abubuwan da kanan ba tattaro ba amma kusan duk abu ɗaya ne saboda kanan ma ta shiga tana canza hukunci wa in kana akwai inda take zuwa tamma ya gane ai sannan akwai inda take zuwa nakasa akwai kuma inda take zuwa za'ida waɗancan kuma ba kowanne bane daga cikin su yake ɗaukan wannan hukunci shi za a ce da na wasik warware hukunci su ba wannan don masu ba wancan fatha na. ان شاء الله قبلك اه ما ماشي وقرت زاد كان في حشو كما كان اصح علم من تقدم ايه لا ماشي ان شاء الله نعم ايه انت شكوى داما eto eh ya danganta akwai wuraren da take zuwa ba ko ina ba eh daga ciki akwai dama kuma akwai wasu wurare wanda insha Allah zamu zo a gaba eh eh kamar irin su an su kai su lau abin nan eh babu laifi ma'amul shine ma dakalat alai eh yayi na'am eh eh eh eh eh shi dai bai ai suyuti yana cewa nafiyul ilm la ya'ni nafiyul wujud ni dan ban sani ba ba shi bane babu abu ni in ban san shi ba ba shi ke nuna babu abun ba <laughs> harfu naf'in wa nasbin wa istiqbal in kace in kace lan azuraka yaushe ne ake magana ashe ne istiqbal ne kana fahimta ai lan azuraka ba zan ziyarci yaushe shine ta kore ta yi nasaba abin da ake fuskanta a gaba <laughs> don haka eh eh nafi eh ni dan ban san abu ba ba shi ke nuna babu shi ba matsalar da muke samu ke mun a ah, bai zo ba malam duk ka tattara komai ne ka san bai zo ba <laughs> malam sai ka ce fi ma a'lam ni abinda ni na sani don ilimi teku ne wa fawqa kulli dhi ilmin kuma alim duk yadda ka shiga abin akwai abin da ya ribu an ba za ka san shi ba sai ka ce ni fi ma a'lam ni abin da na sani ni khalas ka fawala lamari ga Allah <laughs> alaikum salam a ah, sai dai ism da kuma khabar eh, sosai ولا تنمية الانرجي نعم ايه ومن مضارع اللي كان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم زعم زوم ان شاء الله ان شاء الله <laughs> طيب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم تو طيب، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وسلم wa yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni mari to kamar yadda aka saba insha Allahu zan karanta sai a karanta وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سبقه دام حضر كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها متلوة لا تالية ومنع سبق خبر ليس اصطفي وذو تمام ما برفع يكتفي وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص والنقص في وما سواه ناقص والنقص في فتئ ليس زال دائما قفي ولا يلي العامل معمول الخبر ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر satin da ya wuce mun yi bayani kan aksamu kana wa akhawatiha muka ce kana da ‘yan uwanta sun rabu gida uku akwai ismun ya'malu bila shart wani bangare yana aiki ba tare da sharadi ba akwai ya ya'malu bi shart an tasbiqahu ma'an nafiya akwai wani yankin da ma ma'an nafiya ta gabace shi sannan akwai wani yankin kuma da ma al-masdariya dole ta gabace shi shine kaman dama to wa darabna lakum mun yi bayanai kan waɗannan yanzu insha Allah za mu yi bayani kan hukuncin gabatuwan khabar akan suna ya halatta ko bai halatta ba misali ka ce qa'iman la zala zaidun ko kuma sa ashabuka qa'iman ma zala zaidun irin haka ya halatta ko ko bai halatta ba muna fahimta to ya halatta matukan ba wuraren da ya haramta bane ya gabata ma'ana ya halatta khabar ya gabaci suna matuƙar ba wuraren da ya haramta shi kabar ɗin ya gabata ba ne daga ciki misali kamar a ce Eh, domiri ya haɗu da ainihin khabar ko kuma domiri ya haɗu da mubtada kamar ka ce kana fi dari sahibuha kaga anan suna ya haɗu da ism ko ko domiri ya haɗu da is to bai halatta ka ce kana sahibuha fi dari ba wai a matsayin sahibu shine ismu kana fi dari shine khabar ba saboda a wannan hali dole ne ya zanto khabar ya gabata saboda kada domiri ya koma wanda ya zo ya gabata rutbatan wa lafzan yadda ake cewa muna fahimta malamai tayyib haka kuma ba za ka iya cewa kana sadiqi akhi ko kana akhi sadiqi a wannan hali ba za mu iya gane wanne ne ism wanne ne khabar ba don kana akhi rafiqi to duk wanda ya gabata shine ism to in ba irin wannan hali ba ya halatta khabar ya gabaci suna misali Allah na ce bismillahir rahmanir rahim wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin gashi haqqan shine khabar kana muqaddam ga nasr shine ismu kana mu'akhkhar ashe kenan kaga ya halatta khabar ya gabaci suna matukar ba wuraren da aka haramta ya gabata din bane muna fahimta shine misali kamar mawaƙi ke cewa sali in jahiltin nasa anna wa an homo falaisa sawa'an alimun wa jahulu ki tambaya in baki sani ba dangane da labarin mu misali yadda yake cewa shi masani da jahili ba za su daidaita ba to mahallu shahid falaisa sawa'an alimun alim shine ismu laisa mu'akhkhar ana fahimta sawa'an shine khabar laisa muqaddam muna fahimta malamai haka kuma wani ke cewa latiba lil aishi ma damat munaghasatan ladhatuhu bidikhari al mauti wal haram yani babu dadi a cikin rayuwa matukar dai akwai rayuwa ce ta kunci da kuma tsufa da mutuwa to muhallu shahid latiba lil aishi ma damat munaghasatan ladhatuhu ana fahimta gashi anan ism dama shine mu'akhkhar khabar dama shine muqaddam to shine malam ke cewa wafi fi a cikin dukkanin kana da ‘yan uwanta, tawassutar khabar gabatuwan khabar akan mubtada ko akan suna ajis ka inganta shi. Yani ajis tawassutar khabar fi jami'iha a cikin dukkaninta gaba ɗaya. gabatuwan suna akan kabar wannan ya halatta amma wa kullun sabqahu dama hadar kullun yani kullun muha duk malaman nahu gaba daya kowanne ya hana wato sunan dama ko ko kabarin dama ya gabato akan ta yani asalin maganan wa kullun hadara sabqahu dama yani kowanne daga cikin malaman nahu ya hana khabar dama ya gabaci suna na eto anan ai da yake dama da yake magana eh na eh طيب yani malamai suka ce bai halatta ba khabarin dama ya gabaci suna mun fahimci wannan magana to anan akwai sabani wanda za mu yi bayanin shi insha Allah nan gaba shin ma din ce ba a son abin da kabar din ya tsalle ya tsallako ta ko ko a'a kabarin ne shi kansa misali kamar ka ce la ashabuka qa'iman ma dama wannan ittifakan sun ce bai halarta ba domin khabar din ya ma tsallake sunan ya ma tsallake ma din da kanta la ashabuka qa'iman ma dama zaidun ittifaqan nan sun ce bai halatta ba amma sun ce idan da zaka ce la ashabuka ma qa'iman dama zaidun wannan ya halatta matukar khabar din bai gabaci ma ba to wannan ya halatta <laughs> muna fahimta magana malai fayil sai ya ce to ba ma dama kaɗai ba mu koma wannan ɓangarori kalmomi ko abin nan fi'iloli guda hudu da muka ce sharaɗin su sai ma ya gabace su kaman bariha zala fati'a in waɗannan mun ce sharaɗin su ba su yin aiki sai ma annafiya ta gabace su mun fahimta to sai aka ce idan abun haka ne shi ma duk wanda sharaɗinsa ma annafiya ne sai ta gabace shi sannan yake aiki to bai halatta kabar ya tsallake maɗin nan ba misali bai halatta ka ce la ashabuka qa'iman ma zala zaidun ko qa'iman ma bariha zaidun ko jalisan man fakka zaidun bai halatta ya tsallake wa ma ba muna fahimta wasu ma suka ce kai ba ma wai sai waɗanda sharaɗin su ma ma ya gabata ba a kai kowanne daga cikin su matukar na ma'an nafiya ta gabata ko da kana ce bai halatta kabari tsalle tsallake abin nan maɗin nan ba Kamar kana misali bai halatta ka ce la da'iman ma kana zaidun ba saboda da'iman din ya tsallake maɗin ma to wasu ka ce kai in dai ma ya shiga annafiya to bai halatta ba muna fahimta shine malam ke cewa ka sabqu khabarin man nafiya hakan nan kamar yadda bai halatta khabarin dama ya gabace ta ba hakan nan dukkan wani fi'ili wanda ma annafiya ke iya shigan masa bai halatta khabar ɗinsa ya gabaci ma ba muna fahimta to ya zamu yi da ita sai ce faji biha matluwatan la taliya ita ma ɗin nan ka zo da ita matluwa ita ce ake bi lataliya ba ita ce za ta bi ba misali in nace la azuruka ma zala zaidun maujudan anan kaga matluwa ce ita aka biyo saboda da abin nan zaidun da maujudan duka sun zo bayanta amma idan da zan ce la ashabuka la ashabuka da'iman ma zala zaidun kaga anan ta zo taliya saboda ta biyo me ta biyo da'iman. muna fahimta malamai shine yake cewa faji biha matluwatan la taliya ka zo da ita ita ce ake bi abin biyewa ba ita ce za ta bi ba ma'ana kenan bai halatta khabar ya tsalle ya koma can ma nafiya ba muna fahimta malamai bai sai ya koma laisa sai ce to laisa malamai sun yi sabani shin ya halatta khabar ya gabaci Eh, suna ko ko bai halatta ba cin ya halatta ka ce laisa jalisan zaidun ko ko a'a dole ka ce laisa zaidun jalisan sai suka ce to duk wanda kai yayi amma al muhtar zance ko ko magana zababbiya ita ce wato bai halatta khabarin laisa ya gabace ta ba amma a wurin malam kenan malamai da yawa sun nuna cewa ya halatta kana iya cewa eh, laisa qa'iman zaidun laisa jalisan zaidun sun kafa hujjoji da abin nan eh, baitu eh, shair da dama sali in jahiltin nasa anna wa anhumu fa laisa sawa'an alimun nan ga kabar laisa taqaddam ala lism ya gabaci suna don haka bina akan wannan ya halatta shi a wurinsa sai ce istufi an zaba Waman سبق خبر Laisa اصطفي hana gabatuwan khabar ɗin laisa akan sunanta ustufi shine aka zaɓa an gane sai ce to wa zu ma bi raf'in yaktafi zu tamamin daga cikin waɗannan fi'iloli gaba ɗaya duka ma'abucin cika domin akwai naƙisa akwai tamma to wacce ta cika tana wadatuwa ne kawai da fa'il marfu'i misali kaman me inda Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim wa in kana dhu usratin fa nadiratun ila maisar fa in kana dhu usratin kaga kana ana zaka ce fi'lul madi tam dhu zaka ce fa'il marfu' bil wa لأنه من أسماء warfa bi wawin wansibanna bal alif wajrur bi ya'in don haka anan kana tammaci ana fahimta fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun tumsuna tammaci abinan tusbihuna don haka wawul jama'a din nan zaka ce fa'il muna fahimta walwai tayyib shine malam ke cewa wazu tamamin ma'abucin cika wanda ba naqis ba daga cikin fi'ilolin nan ma bi raf'in yaktafi yani yaktafi bi raf yana wadatuwa ne kawai da abin rafa'in sa shine fa'il ma'ana ba asalin waɗannan fi'iloli su kasance naqis ba me ma'anar nuqsan bi ma'ana ba ta wadatuwa da suna dole a samu me to amma kan samu wasu halayya wanda kan iya ba za ka ce mata naqisa ba sai ka ce da ita tamma duk sunan da zai tsayu bayan ta kuma ya kasance fa'il shine kamar misali fa in kana dhu usratin fa nadiratun ila maisar kana anan ya kamata mu ce naqis kamar yadda muke cewa amma ba naqis bane sai mu ce kana fi'lun madi tam ذو فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضم لأنه من الأسماء الست ka gane to shine bayani da muke duk wanda ka ganshi ya zo tam illa taf'alu takun fitnatun fil ard takun fitnatun takun anan tamma ce wa in kana wasu suna ganin fitnatun yana iya daukan abin nan eh, ismu takun sannan fil ard ya kasance khabar wasu kuma suna ganin tamma ce a wurin to idan ta kasance tamma to sunan da zai biyo bayanta za ka yi irabinsa a matsayinsa na shi ne shi ne kice wa zu tamamin ma'abucin cika daga cikin fi'ilolin nan ma bi raf'in tafi. yani yana wadatuwa ya takaitu ne kawai da marfu'insa shi ne fa'il malam ya gane to yanzu malam ya samu cikin duhu ya za a yi mu gani? wanda ke iya zuwa tam da naƙis ko ku a'a dukkanin su kowanne yana iya zuwa tam da naƙis dan ba mamaki muna wannan tabbai a cikin zuciya right sai ce abinda ba tam ba abinda ba tam ba labudda an yakuna naqisan sai ce wa ma siwahu abinda ba tam ba to naqisun zaka ce da shi fi'il madi menene to nuqsan din nan aina yake zuwa sai ce wa naqsu ga sunan zai ambato maka nuqsan din nan kuwa yakan zo ne a cikin fati'a da laisa da zala da'iman har abada kufi nuqsanin nan ana biye su da shi sun maƙafaina an gane eh sai muka bibi to kufi da'iman ana bibiyan waɗannan fi'iloli guda uku da nuƙusani. su ne fati'a su ne laisa su ne zala ba a ce da su abadan tam su uku nan zalan kuma kun san nau'i biyu ne akwai zala ya zulu akwai zala ya zalu zala ya zalu ita ce na kisa har abada amma zala ya zulu ita ba mababin ba ne ta mace wannan duk ma'anar shi ɗaya gushewa ana fahimta to kenan duk sanda muka ga fati'a da laisa da zala da'iman za mu fahimci cewa waɗannan ba su ɗaukan tamam suna ɗaukan nuksan muna fahimta malamai yanzu wani magana kan amil da ma'amul in an ce ma'amul ma'anan shi maf'ulun bihi in an ce amil ma'anan shi fa'il amma abin da ake nufi da shi a nan kana ɗin ko ɗaya daga cikin uwanta shine amin, ana ni fi'il kana ɗin ko ɗaya daga cikin ‘yan uwanta maf'ul kuwa shine ma'amul to me ma laiki nufi da wannan magana yana so ya ce mana maf'ulul khabar yaani maf'ulin bihi in khabar in ɗaya daga cikin waɗannan fi'ilola ana fahimta bai halatta ya zo bayan ɗaya daga cikin fi'ilolin nan ba eh yani zai in maka ta abin nan misali bai halatta ka ce kana ta'amaka akilan don. asalin magana mu juya shi don mu gane shi kana zaidon akilan ta'amaka أنا فهمت ما كان فعل ماضي منين؟ طيب آه آه كان زيد أكل ممكن شيء فأمك إيه ناقص فعل ماضي ناقص زيد دام يرى من شيء اسمه كان أكلا دام يرى من شيء الطعام سمت الأشياء مفعول به لمن للآكل آكل كم موقف من شيء رابي ممكن شيء خبر تونا معمول الخبر يعني مفقول الخبر افهم تو بهالتا إيه معمول الخبر مفقول خبر يزوبا ينفي الانبا يعني بهالتا كشي كان طعامك زيد اكلا سبب طعام ان مفعول ايه نخبرني تو بهالتا مفقول الخبر يزوبا ين fi'il nan ba bai halatta ka ce kana ta'amaka zaidun akilan kana bai halatta ka ce kana ta'amaka akilan zaidun duk yadda ka juya dai matukar wannan suna na biye da fi'ili bai halatta ba na sai dai zo ƙarshe amma idan da zaka ce kana akilan ta'amaka zaidun ya halatta ko da ke wannan magana kufawa su sun inganta basurawa su suka hana <laughs> to bari misalai ne uku abi su daki daki na farko kana ta'amaka zaidun akila ana fahimta kaga ga ta'am mun ce shine ma'amulul khabar ko zaidun akilan ismu kana akilan khabaruha kaga anan suna ya gabaci khabar misali na biyu kana ta'amaka akilan zaidun anan ga ma'amul din ya gabata amma kuma khabar kuma ya gabaci ya gabaci suna to misalan nan guda biyu ba su ba ba su halatta ba ana fahimta misalin da ya halatta shine ka ce kana akilan abin nan kana akilan a kana akilan ta'amaka zaidun kana akilan ta'amaka zaidun ko kana zaidun akilan ta'amaka to me yasa wannan misalin ya halatta wa zai iya mana wani ijtihadi ya gane mana dalilin da ya sanya muka ce kana akilan ta'amaka zaidun ja'iz ba mu ce kana ta'amaka zaidun akilan ko kana ta'amaka akilan zaidun shi kuma ya inganta ba me yasa na to na eh azim Allah ta saboda ta'am din nan dama rikicin mu akan maf'ul ma'mul shine muka kyamaci ya biyo fi'ilin kai tsaye amma tun da bai biyo shi ba wancan abin nan kana akilan fa akilan ya muka irabin a cikin can to tun da khabar ne yazo bayan fi'ili kuma ai ba matsala dama an ba kuma ta mun ce wa fi jami'iha tawassutal khabar ajis wa kullun sabqahu dama hadha karatun mu ne yanzu mun ce ya halatta kabar ya gabaci abin nan suna to tunda nan khabar ya gabaci suna ba wani laifi dama rikicin mu ma'amulul khabar maf'ulun bihin din khabar ya gabaci abin nan eh, ya zo bayan bayan aiki kada maf'ul a maf'ulun bihi zai zo a ƙarshe maf'ulun bihi ya zo a ƙarshe kada ya zo bayan fi'ili eh kada ya zo mubasharatan bayan fi'ili na khabar duk inda ya ga dama ya tsaya duk inda kabar ya ga dama ya tsaya amma musun mu da rikicin mu ma'amulur kabar din maf'ulun bin dinsa ya zo bayan fi'ili gashi gashi to wannan shine muka ce bai inganta ba sai dai in ya kasance zarf ko jarwar majru kana ya cewa kana indaka zaidun muqiman kana indaka muqiman zaidun kana fi dari zaidun jalisan kana fi dari jalisan zaidun wannan ya halatta saboda zarf da jarar majrur yutawassa'u fihima ma la yutawassa'u fi ghairihima ana dan samun sarari da tsakaituwa a cikin su su biyu wanda ba a iya sarara ma wani wanda ba su ba muna fahimta malamai shikenan mun huta duk rikicin nan malam ya bamu nukta rikicin nan da ake yi sai in ya tabbata kabar na da ma'amul in bai da ma'amul khalas kafa Allahul mu'minin al ba sauran magana <laughs> muna fahimta malamai shi ne malam ke cewa wala yalil amila ma'mulul khabar yani maf'ulul khabar la yalil fi'la sai dai in yaushe illa idza zarfan sai in ya kasance zarf ata aw harfa jar ko harfu jar in ya kasance wannan to khalas ka sarrafa shi da kake so ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون to wannan ya halatta amma abin da ba shi ba khalas za a awwala shi kamar yadda zamu karanto eh qanafidu haddajuna hawla buyutihim bima kana iyyahum atiyatu awwada zamu ga to in hukuncin aka samu ainihin ma'amulul ya zo ya kiya ya tsaya ga fi'ili ya Shi ne darasin da za yi insha Allah sabtul qadi eh sai dai ka bar shi a haka eh a zai kasance maf'ulun bihi dinsa ne yadda yake maf'ulun biyu ne yadda yake amma mu abin da ya sa saboda shi third party ne third party ne to don me zai zo shi da yake na nesa maimakon ya bari na kusa a kariba su zo su yi dominating wuri kuma sai zo dominating wuri kafin cire da kicin saboda ai da ana ce ma'amulu kana ko ma'amula kana yani shine ism wal khabar su suka fi kusa da kana to dan me wani abu can bare ko zai zo ya kusanci da su ba su ba don haka sai aka ce bai halitta ba an fahimta malamai so za mu buɗe filin tambayoyi insha Allah <laughs> ba su yawa ba na'am faje biha matluwatan ka zo da ita matluwa ita ce ake bi a baya la taliya ba ita ce za ta bi ba ne muka ce la ashabuka ma zala zaidun jalisan kaga ana ita ce matluwa duk waɗannan ababe sun biyo ta amma kace la ashabuka la ashabuka jalisan ma zala zaidun nan ta kasance ita ce ita ce take bi tunda ta zo bayan wa bayan bayan jalisa eh <laughs> now ina zuwa su ne na waƙis a ah, kana a ita ce umul ba tana zuwa tamma tana zuwa na kisa siyaqul kalam mafhumul kalam shine zai fahimtar da kai ba ta da wani ƙa'ida tsayayya eh na eh, eh ai idan misali ai nan magana ce wacce ba sai maka bayani ba in kana ta kasance na kasa wannan zai kasance ismuha to tun da an ce ta hamma me zai kasance bayanta in aka ce an yi aiki dole a samu da zai aiki mala a tashi na ai na so in ce wato darasin namu yau akwai rintsi eh eh eh <laughs> na bincika haka to abin nan zaka na cewa zurtuhu fa'iza kana talibu ko a taituka fa'iza kana rajulo. wani ce maka a'a kanar rajul a'a kanar rajulu kai a wurin nan kana nufin kasa ni ko aratu bi tam ba ismu kana zaka ce fi'lul madi tam maka naqis wa ma ba'dahu fa'il a in ko an samu ma'mul to ai ta zama na kasa kenan ba mu taba ji ba ma sami'na bi hadha fil millat al akhir eh bai wa a samu mafulun bi kai tsaye ba fa'il aina a nan aina kisa ne a kisa ce زيد اسم كان زيدا خبر كان كان زيد اسم كان آكلا خبر كان سنن طعامك شنو مفعول به لآكل لآكل للخبر اسم الفاعل إيه؟ نعم ايه ايه ايه warai da gaske ya amalu amalin fi'il sosai يعمل عمل الفعل ايه نعم وعليكم السلام زال ايه akwai zala ya zalo. ita ce muke magana a kanta eh eh eh ba abin nan kamba ce ita eh ba ita ce muke magana eh na eh Eh. mafrut haka ya kamata ya zama eh, eh amma ba sharaɗi ba ne don ana iya kaddara kabarin kuma ana iya kaddara shi kamar yadda yake abin nan siyaqul kalam eh kamar yadda yake mun sha faɗi wa yarfa'ul fa'ila fi'lun udmira kamisli zaidun fi jawabi man ƙara zaidun ka share abin ga ƙara a zaidun ne ina zuwa alaikum salam na'am eh. Eh. eh eh saboda gazu ya biye ta ba mu kuma ga mansubinta ba ba mu ga kabar ɗinta ba kuma jumla ta cika yani in hadara zu usratin fa nazaratu ila maisara in ma abucin kunci mm. eh a bai matsayin kana fasara eh yani in hadara zu usratin in ma abucin rintsi ya halatto to fa nazaratu a dan yi jinkiri a bai kwa kai ya kasance ba eh eh wasu na kaddara kuma in wujida zuwa usratin eh duka yana dauka alfa waqi'a fi jawab الشرط فإن كان Ka gane. نظرة kuma خبر لمبتدئ محذوف eh tamma ce eh na akarhu kallah <laughs> eh qaddar ma tasha fal amru nadira fa sha'nu al inzar a ba sharaɗi ba ne wato abin da ke akwai ma'ana fa shi ke wannan bayani fahimtar ma'ana shi ne zai iya ganar da kai tamam da kuma nuksan ba za a ce maka wai in ba kaza ba kaza a eh eh eh in ma'ana ya ɗauka to yana iya zama tam in ma'ana bai ɗauka ba ya bai zama tam bai don ma la yahtaju ila taqdir la yuqaddar to ni ko ma'anar tunda zai zo ne a fassara maka shi ba zan yi ce maka ga yadda zai kasance ba sai an ɗauko magana sannan iya gane ma'ana <laughs> a bari sai ya gamsu ai saboda kila ba mu taɓa jin ma akwai kana tamma ba abin da ya kawo rikicin kenan <laughs> eh <laughs> eh eh nuqsan ɗinta muka ce li'annaha la tastaghni bi marfu'iha an mansubiha ba ta wadatuwa da ism in ba sami khabar ba shi za ka ce ita na ƙisa don ba za ka ce kana rajolo kai shiru ba ta amma kuma to ta wadatu da wancan <laughs> eh mala ya gane shi kenan ta zama tamma eh in dai siyaki ya cika ma'ana ya tabbata khalas mala ya ba mu nukta <laughs> malamai mun gane subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu